الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fatahul jawad muna shahi na 413 ko muna cikin ha muna farkon wasali na alwara'u fasulun wato fasal ya zo shi muna bayani daki daki walwalahu liman a ataka muna magana akan abin da ya shafi bauta da bayi da abin da ka gudana na hukunce hukuncin walici ya tabbata ga wanda ya yanta bawa wanda adda ya yanta shi to shi ka wali walicin abinai duk da wani yadda aka ba wannan wata shahi iyalansa to ta jingina ga wanga da tibi da shi yau sai yau abin nan ne eh. au uti qalu ko kuma an ka yanta bawan daga garai wato kamar wani na yace ne, yace na aminci bawan da aka gare ka na yanta mashi yace mai nafasu ni ko na zartar wannan bawan wanga da ya yanta bawan ga daga wanga bawan Allah to ba shi ka wali ba mai bawa ka wali ya wali bawa an ka ce in ya yanta shi da izini ne mala ya rafi tarda yace walau bi gairi izini ko da ba da yarda ta da ba to an tun da kai ban gitta maka amma dai ba haka ne su ba to duk da haka walicin bawa gare yake shi mai bawa aha nami nami awali ci duk dawainiya yadda o yadda da yake ga ubanai sami izduwan la na naqalu cire waliti daga mai shi a bashe shiga wani bai inganta domin kamar namun zumunta na yanzu mutum na cewa wani ɗan'uwa uwana na fasa ko ka hasa sai dai ka yi ta hasala amma ni hannun ɗan'uwanka ai wata wasa ba walaysa min an-nisa'i minhu amma mata ba su da wani haƙƙi na walici illa ma a taqada sai wanda sun ka yanta aw a taqa man a taqana ko ku wanda sun ka yanta shi ma yanta to duk da haka dai ita wannan matar ita adda wannan tun daga na harko haka aw aw jarrahu hinna. ko ko ya jawo shi zuwa gare shi wanda yanta wanda yanta bawa shi kuma ana nan ana nan ta yanta bawa ta ana nan ana bawa yan mallaki bai shi kuma yanta to kaga duk da ya jawo shi zuwa gare shi wal irsu bihi gado da asibci gado da waliji dole la asabati sai da hankali na ya tabbata ga asibai asibai su adda gado da shi sannan ana bin babba zuwa babba gashi na ashi wa yuqaddamu al-ibnu ala al-'abd idan mutun na minna mutun na da bawa ya yanta shi ya yanta bawan ga shi ko lita ne ba to sai Allah mai cikawa to in Allah ya mai cikawa ba a cewa dawainiyar bawan ga da harkokin bawan ga su kuma ga uban wanga da ya mutu a ga ɗanai suke sai inda dan yan mutu babu wani sai uba cikin ɗaya wal aku ana gabatar da ɗa ga ɗan uwa irin al'adar da aka gare mu yau munan nan abin nan ba ba ana daukar ɗawainiyar abin da shi daura aure da sauran duk ɗawainiyar akai akai ta gida ba ko ba haka ba in uba wanda abba bai mutu sai a koma ga wanda abba cikin yannai ko ba haka na akai ba to wajen wajen walici ba haka yake ba mai mutuwa ɗanai ya yi ubanai ya yi ɗanwanai wajen wannan to an gabatar da aku da ɗanai shi aku bisa da kaka shi mai mutuwa yana ɗan'uwa ko ɗan ɗan'uwa to ya yi kaka ake amma shi ko ɗanai ya haɗu ba ne haƙi ya haɗu ɗan'uwa ne haƙi ya haɗu ɗan'uwa ne haƙi balle kaka to so mu zo wal jaddu shi ko kaka ya haƙi alal ami to kaji jawa wajen walitaka idan ga wanda mutum suke abin nan uwa ɗai uba ɗai suna wanda suke uwa ɗai uba ɗai to abin nan sai ɗanayar rasu wanga mai wanga wanda suka da ba da ya mutu ya badda to shi ko dan sai ya mutu yana da ba wanda yake walita to mahaihin uba ne shi aka gabatarwa bisa ga wanga kanan uba ga waliti mun gane karatu to ƴan aka tahe daga nan sun mal'aqawa fal'aqawa mun karanto cikin risala inda yake cewa walwala ulil asabati wa in mata wahidun minhuma wa kaza wa in ma ko abun karanto shi ba wa wala usaibati walicin sa'ibi bawa na yace an tafurru sa'ibun wato kai ake kuma ta sagaga kamar yadda eh, abin jahiliya suka suka suka suka sayyab da abin nan dabba wadda ba a sake ta ba ta gidan wa ba ta gidan kani ta yawon daji ba a yankanta ba a cinta to haka na ce na yanta ka kuma kowani cin kamar su sa'ibi walman buzi da ɗan da an kai kaɗi da shi an haihe shi sai an ka ɗauka an kai jiwa da shi walmu utiki fi zakati da kuma wanda an ka yanta kan zakka kuɗin zakka na an kai suwa sai aka ga wani bawa na wahala sai an sai an sai an yanta da kudin zakka to duk walicin waɗanga da sa'iba da mambuzi da mu'tiki ki zakati gawa lil na duk wannan jama'a musulmi suka tarbawa in wanga yayi nan gaba wanga yana yin gaba in wanga yana gaba duk inda ya je jingina kai ne nan za a wali to mu wayarju wala'ul kafir yuslimu limaulahu wato walicin kahirin da yan musulunta to walici ne ya koma ga shugabanai ya koma ga shugabanai wato mutum da adabawa kahiri sai yan tashi ba alaka tsakanin musulmi da kahiri ga walici ba harka ce ta ba ana nan sai ba an ga musulunta to yanzu walici ne ya koma dawa dama musulunci ya raba to tun da ya dawo shi sai walici ya dawo an gane kalmu katabi ya atiku sun mai utaku bil adai mutum da adabawa sai ya dama mai hansa ana ne kasan wanda an ka dara hansa ba a amsa abin nan nashi ina da ba ba amshiwa don yanzu abin ba shi an ka doshi saboda haka tun da yana da bawa ana na ana na sai su ce bawa ne ya bashi da shi ga shi bawa sai ba ƴaƴan ta ne ana nan ana nan siko sai il to lokacin da ƴan ta ga shi mukatibin ga walicin bawa yana da shugaba ne wanga walicin bawa yana da shugaba ne to lokacin da ya biya nujumul katabati to sai walicin na sai dawo gare shi saboda shi yanzu kuɗi ya biya ya zanda ba ba yan tashi na hankali ba. Me ya lahi zimmi amma a ba zimmadi ya cikin musulman sun mai a sabanin ba mali wanda ya yanta musulmi ba yana da ba musulmi ya yanta ba musulmi sannan shi musulunci daga baya to walicin ba nan bai dawo gare shi don musulunci shi ka dauka ba dauka sama gare shi rigaya da musulunci ta zan illa wala abdu hmm. da jama'a musulmi hmm. bai dawa gari na musulmi wal abdu ya atiku sun mai utaku an gane shi ko to haka nan bawa wanda ya musu wanda ya wanda ya yantu sannan ya yanta ya atiku wanda ya yanta bawa to mai wata kusanin shigo aka yanta shi to shi wannan bawa wanda ya yanta bawa sannan daga baya an ka yanta shi to walici ne ya dawo garai shi wanga da yanta bawa to da walici ne da walicin ba an ga sun dawo ga su gaba ne tushe ba bawa na ba shi ba to duk shugabani da harkar su wal muwalatu badilatu wagga muwala kamar abin fasalin da mun kauce na baya wa kuba mutum da ya ce wace mu wani yace wani yace ce kana da baya yace ya yace ah, ni ma ina da yace to in ni mutu in kan mutu gabani na to wani jin bayi na da sun kuma gare ka in ni mutu an ta horo kai kana da kana an ta hanyar kana da rai au in mitta wa ana hoho ko ko ni in kan mutu ina da ina da rai to wani jin bayan kara sun kulla wakka to shari'a ba ta karbe ta hmm, to mun wala yajru lana illa abu ba mai jawo walici zuwa ga dangi zuwa ga dangi dangane in ba uba ba au jaddi ko kaka muna tare da kuwa kam utiki waladuhu abdun taufa kamar yanzu ba mutum na bawa na shi bawa yana nan bawa sannan ya auri boya ya haihida to lokacin da ya yantu shi sai an ka yanta shi amma ba ɗane na nan bawa to shi da yanzu da yantu waka waliti ne eh, shugaba ne to ɗane na nan bawa to ana nan sai ɗan ga yantu to shi ko shi ka walicin ɗane don shi ɗa shi ɗa shi a shi uban ɗan da yake bawa na to shi kuma ɗana ya in saboda haka sai wani ci dawo gare shi amma lokacin da bai yanto ba wani ci bai ga shi wanda yanta shi na ɗanai wani ci na ga wanda ya mallaki uwa mun gane karatu wani ci na ga wanda ya mallaki uwa sai fa wala wa auladihi limu mu'taqi abi wani ci ya'ya nai ga wanda yanta uba nai haka zai dawowa cin ƴaƴan shi wanga da yake yana bawa an yanta amma dan dan yana bawa amma da yana nan bawa to da ce bai dawa ga ga wanda ita shi sai dai ga ga wanda adda uwa ne domin na gadon yanci wajen uwa ina gadon bauta wajen uwa ina misali fa za a taka jarrahu ila mawali kaji magana idan yantu to ya ja shi zuwa ga barwa ne bani ne an gane kal abdi kama bawa ya tazawwaju asikata sai arbi'a bawa na arbi'a to ho wala wa auladiha kin duk iyayenta lima waliha ta yake shugabanninta muna tare da kuwa fa za a taka abuhu idan uban iyan ga nawa atika ya samu yanci to jarrahu sai jawo wani nan lima wali gana shi wa gabani ya taya daga awo ya dawo gabani faslun alif hmm?